masu sauraro don Allah zare mu so da ku gyara zama tsaf domin jin irin wasu munanan kalamai da 'yan bindiga suka yi a kan shararren malamin addinin musulunci wato Sheikh Bello ya basa kwato a kuma zalika da shi ma dai shek Bello ya basa kwatan zare ku ci irin martani da yawa 'yan bindiga da kuma furci akan cewa ko da ko 'yan bindiga sun kama shi kada kowa ya sake ya bada kuɗin fansa a kuma zalika dai zare ƙara jin irin yadda malamin ke bada shawara akan cewa kowa ya san hanyar da zai bi ya mallaki makami domin kare kansa. ha kuma zalika dai zariyo ƙara jin irin yadda 'yan kasar ta najeriya ke ci gaba da ƙara shiga cikin mawuyacin hali yayin da dai farashin man fetur ke ci gaba da ƙara tashin goron zabi domin ma halin da ake ciki dai ma'aikatar man fetur ƙasar ta najeriya ta bayyana kan cewa ba za ta taɓa iya sayar da man fetur ƙasar da dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin a ƙasar ta najeriya ba wanda alamu dai suke nuna kan cewa tabbas za a iya kara farashin man fetur a daidai lokacin da 'yan kasa ke kuka da kuma wayo Allah akan irin halin tashin hankali da kuma lunkunci da suke ciki a cikin ƙasar ta Najeriya ga matsalan taɓarɓarewar tsaro ga dubbanin al'umma waɗanda masu 'yan bindiga ba sa kai musu hari amma yunwa a koda yaushe yana kai musu hari dubbanin mutane kwana suke cikin yunwa wasu matan masu sake layi sun koma suna zinace-zinace domin su samu abin da za su rufa kansu asiri. amma masu sauraro kafin dai mu kai ga sako muku cikakkun bidiyon da kuma irin kalaman yan buddagan tare da irin kalaman malam Sheikh Bello ya basa fito idan wannan ne farkon kama na ziyara wannan sa tawo mai albarka sai mu so da ku danna mana subscribe da kuma danna mana kararrawan sanarwa kamar haka sannan ma sauraro ku dai gafarce mu wannan hoton da kuka ga mun yi amfani da shi mun gan shi ne da yana yawa kafafan sada zumunta shi yasa muka ɗauko za mu yi jan hankali da kuma fashin baki a kai akan masu aikata wa malaman addinin musulunci irin wannan munanan abubuwa waɗanda haka kuma bai dace ba. Salama alaikum Bello Yabo dan ɗan gobira to ka bar cika baki don ubanka kwanan nan wallahi in baka yi hankali sai mun tara ka tsakanin ya bulutu da sabon birni dan mai can uwarka. wallahi ka bar cika ba ɗazu na ce ɗaura aure an ka taro ga sai bella da ce a'a ba ba magana sai bella ya ba ku shirya za mu ce mu waɗancan yan iska sa ku shirya ku shirya duk wanda adda abin sai so wanda adda ba shi ya sai so ya taya so bindiga wanda adda mota ya sai ya yanzu bindiga wallahi ta yi mota muhimmanci gare mu don kariyar mu da mutuncin mu da addininmu wannan wulakanci ya yi mana yawa wulakanci ya yi muna yawa ina maimaita wulakanci ya yi muna yawa wa'annan duk makareta ne wanda kogar akwai wani makareci mai kakin karya mai kakin banza makareci kafin damana ta tsaya ya ce bana duk talaka su fito su yi noma za a ba su tsaro to ga damana yanzu ban kwana ta kai ina tsaro yake makarecin banza makareta su fito talaka su fito su yi noma za a ba su tsaro to ina tsaro yake ina tsaro na kun ka ba su don haka ba da gaske suke yi ba ba da gaske suke yi ba don haka wajibin ku na ku tashi hukar da kanun wallahi ku tashi bi zuwa bidan makami wallahi kun ji na ce muku wallahi wallahi ku tashi zuwa bidan makami na rance da Allah babu wulakancin da ya a iskan ma cikin gidanka a muzanta ka a muzanta iyalinka gaba gare ka na ba ku labarin wani bawan Allah ya ɗauko mata ta da 'ya'ya nai an ka tare su an ka su fito sun ka fito waɗannan fa ya ce wannan mata ta ce waɗannan 'ya'yana ne wannan babban ya ce shi ne babban ɗana sai an kashe toke an kace ma uwar toke za mu baki zaɓi biyu ki zaɓi wanda kike so wannan ba fira ba ce reality da ya faru za mu baki zaɓi biyu ko dai mu gundula hannuwa biyu na mijinki mu sare hannuwan laifin mu yayi laifin me yi ba ku nika tambaya ba tun mu nika tambaya laifin me yayi da za a gundule mai hannu kada shugaban kasa me a wani zaben da an kai ba tun bu me a wani zaben ka ina chief of army staff me a wani zaben ka chief of army staff ina hafsa hafsoshin Najeriya Kada aikin mi an ka ce ta zaba ita matan nan ko dai a gundule ma mijinta hannuwa biyu a sare hannuwan biyu gaba ɗaya a gundule su ko kuma shi wannan din nace ya kwana da ita ɗanta ya kwana da ita kuma gaban mijinta gaban sauran ɗaya zai kwana da ita ta fashe da kuka an ce ba magana kuka ba ne dole ki ɗauki guda dole ki ɗauki guda haka ta zaɓi ɗanta ya kwana da ita kuma abin da ya faru kenan ɗanta ya kwana da ita gaban mijin gaban sauran ɗaya ɗanta na cikin ta ya kwana da ita kuma bai san an ka sake su ba an ka gargaɗa su shi yasa na ganin lahin mutane eh yanzu tun da an yi musu wannan wulakanci bai kamata a suke su ba kuma an ka gargada su an ka tayar da su daji sai da an ka yi sai shi kuma aka kai kuɗi sannan an ka sako su to yanzu an sako su ita uwar ba ta iya kallon ɗan ɗan bai iya kallon uwar don haka dole ɗan ya bar gidan to yanzu miyan uhani da'ar da sun ka yi ɗan iska aka wa da'a ɗan iska mashayi ɗan banza ƴaƴan banza haihuwar banza haihuwar ni Allah aka wa da'a in an ka ce hau mashin ka ce ba hawa ka yi wadda ni jiya ni ce kaka ce baka hawa su halbe ka nan su wuce ya fi ma bisa ga su ɗauke ka a ce an wulakanta ka bayan an wulakanta ka a ce ma yan uwa su kawo kuɗi a sai da duk abin da ka sai suwa a kai musu kuɗi kuma su kashe ka so nan an haka kuɗin kuma su haka kashe mutum sarkin gobir miliyan su ce an haka da mashin biyar wannan dai shine kaɗan daga cikin irin jan hankalin da shahararren malamin addinin musuluncin nan wato shek bello ya ba sokoto yake wa al'umma kan irin halin kunci da kuma halin da 'yan bindiga suka jefa dabannin al'umma a ciki inda dai kusan kullum dai 'yan in aka waye gari sai an ji labarin 'yan bindiga sun kai hari wannan ƙauye 'yan bindiga sun farmaki can 'yan bindiga sun yi kaza wanda dai har kawo yanzu dai abun ya kici ya ki cinyewa wanda kuma dabannin al'umma dai suna cikin kunci sakamakon irin yadda har yanzu dai 'yan bindiga ke kare ci gaba da cin karnukan su babu babbaka. Sheikh Bello ya basa kwato ya kasance shahararren malami wanda da yake ɗaya daga cikin malaman arewacin ƙasar ta Najeriya waɗanda dai suke iya fitowa su kalubalanci gwamnatin Najeriya akan matsalar taɓarɓarewar tsaro sannan kuma su gaya gwamnatin Najeriya gaskiya. shin masu sauraro kuna ganin irin kalaman da malamin ya yi musamman ma wanda ya ce kowa ya mallaki makami idan kana da mota ko abin hawa kamata ya ka sayar ka mallaki makami shin kuna ganin kalaman malam yana kan daidai kuma kazalika shin kuna goyon bayan hakan ko kuma a kuna ganin bai kamata a ci al'umma su mallake makami don kare kawunan su ba duk dai sauraro za mu so da ku bayyana mana irin naku ra'ayoyin da dai masu sauraro a wannan yanayi da ake ciki a arewacin ƙasar ta najeriya tabbas ba lamarin ya wuce tunanin mai tunani kuma kazalika lamarin ya wuce yadda mutane suke zato domin mutum ba zai san irin halin kunci da al'umma suke ci ba sai kai garziya wasu yankunan dajikan da kuma yankunan dajin jihar Niger da kuma yankunan dajin jihar Sokoto da kuma yankunan dajin jihar ta Zamfara da jihar Katsina da dai sauran wasu gurare a yankin arewacin ƙasar ta Najeriya. a nan ne dai za ga inda dubbannin kauyuka suke cikin halin masifa da kuma tashin hankali domin a halin da ake ciki akwai kauyuka da dama waɗanda mutanen gari ba sa iya kwana cikin garin su sai dai idan dare bayan sallar isha suke tattara ina su ina su su fita kwata-kwata su bar garin sannan kuma daga bisani sai su kara dawa idan gari ya waye wasu kuma a saman bishiya so koma kwana wayannan mafa su ne dai masu karfin hali akwai kuma garuruwa da dama da yan bindiga suka tashi garin wanda ka je garin garin ya koma tamkar kufai ha kuma zalika dai akwai garuruwa da dama da yan bindiga suna nan a garin tare da mutanen gari amma mutanen gari ba su za su je su ga jami'an tsaro ba a wasu garuruwan kuma yan bindigan su ne suka zama tamkar sarakuna kuma kazalika su ne suka zama tamkar gwamnati domin su ne suke yanke hukuncin duk abin da suke bukata a yi a kuma zalika dai a wasu yankunan kuma al'umma ne dai suke ba suke hada makudan kudade su dauka su ba 'yan bandiga a matsayin kudin. a wasu yankunan mutane ne suke haɗa maƙudan kudade su ba 'yan bandiga a matsayin kuɗin haraji domin kada 'yan bandiga su kai musu farmaki sai dai kuma haka zalika dai a wasu yankunan kuma duk da al'umma suna haɗa kudade su ba 'yan bandiga a matsayin kuɗin haraji hakan baya sa 'yan bandigan su daina kai musu farmaki sannan wasu babban abin fagen ciki ma shine irin yadda 'yan bandiga ke zana da matan mutane sannan kuma haka zalika dai akwai wasu ƙauyuka kuma da dama da su idan 'yan bandigan masu kai garkuwa da mutanen garin an kai kuɗin fansa maimakon a sako mutanen sai a ƙara rike waɗanda su kai kuɗin fansa a haɗa gaba su wasu lokutan ma a kashe idan kai kuɗin fansa tabbas ba lamarin arewacin kasar ta najeriya ba abin da yake bukata face kawai a ci gaba da yin addu'o'i da har allah ya kawo mana sauki sannan kuma allah ya maganin shugabannin da ba sa son zaman lafiyar arewacin kasar ta najeriya da allah ya shirya su in ma shuruwa ne ko ba ma shuruwa ba ne allah ya fi mu sanin irin yadda zai yi da su.